gaba da wasan da ake yi na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wanda aka fara shi a ranar talata da ta gabata wato yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasannin rukuni zagaye na farko a jiya an gwabza a rukuni hudu da aka buga wasanni takwas ga kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa ta liverpool a rukunin e ta tashi biyu da biyu tsakaninta da sabila sai maribo suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninsa da spartak moscow a rukunin fa kofa ne ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta manchester city da kwallo hudu da nema Shakhtar nes ta doke Napoli da kwallo biyu da ɗaya inda a rukunin ga Porto ta sha kashi a hannun Basakta da kwallo uku da ɗaya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arabi Leipzig ta tashi ɗaya ta da Monaco a rukunin hakuwar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne ta doke Apple da kwallo uku da nema sai Tottenham a Ingila ta lallasa Borussia Dortmund da kwallo uku da ɗaya bayan kammala wasannin da aka buga tun daga ranar Talata inda aka yi lissafin an buga wasanni shida a yanzu haka alkalma na nuna cewa an jefa kwallaye 54 a wasanni daban-daban da aka buga har ila yau a yau ne za a fara gasar cin kofin european league wato wasan kasa da zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 shi ma a matakin wasan rukuni inda ƙungiyoyi 48 da suka fito daga nahiyar kasashen turai za su gwabza a tsakaninsu inda a yau din za a buga wasanni 24 ga kaɗan daga cikin wasannin da za a buga a yau din kungiyar ƙwallon kafa ta austria wayne za su fafata da ac milan sai villarreal ta karɓi wakuncin astana Atlanta. ko za su barje gumi da eba ta sai hoffenheim za su karɓi bakuncin eh, Sporting Braha. Kungiyar ƙwallon kafa ta Han za su fafata da Lokomotiv Aful, Limassol za su fafata da Lyon, he Istanbul za su karɓi wakilcin Ludwig. Sauran wasan sun hada kungiyar ƙwallon kafa ta Real Sociedad za su fafata da Rosenborg sai Arsenal za su fara da Gumi da Kohel. Idan muka leƙa hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta fidda alkalaman lissafin cewar a bana an na shekara 2017 an kashe fam biliyan 2.75 wajen saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya hukumar ta fifa ta tabbatar cewa ƙungiyoyin kwallon kafa da ke kasar ingila ita su suka fi kowace ƙasa kashe kuɗi wajen sayan 'yan wasan inda ake lissafin ƙungiyar ta ƙungiyoyin na ƙasar ingila sun kashe fam biliyan ɗaya a wajen sayan 'yan wasa a bana sai mai biye da ita ƙungiyar sai ƙasar spain bangaren la liga inda ta kuma ta kashe fam miliyan 480 sai kuma ƙasar jamai bangaren bundesliga inda ta kashe fam miliyan 391 a bangaren labarun kungiyoyi kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ke kasar ingila ta ba da sanarwar cewa dan wasan tsakiyar ta wato paul pogba zai tafi jinya na tsawon wata daya ko kuma sati shida sakamakon raunin da ɗan wasan ya samu a sawunsa a wasan da suka buga tsakaninsu da ƙungiyar kwallon kafa ta basal a ranar talata da sha biyu ga watan satumba na shekara 2017 na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai inda manchester united ɗin ta doke basal da kwallo uku da nema abin da ya sawaka labarin wasannin namu na yau kenan daga nan dandalin ya huta lafiya